بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد السلام عليكم ورحمة الله ترمينا هدوء littafin mu na ta'abimin ilm na malam ah, salil usaimi rahmatu ah, jazakallahu khaira malam yace man arafa min nafsihi qudratan ala jami'i jama'a wanda yaga yana da ƙarfin basira da lokaci da dagewar da zai iya yin ilimi fiye da ɗaya lokaci ɗaya to ya haɗa su wa kanat haluhu istisna'an min sai zama shi ya fita daga umumin mutane ana samun wanda yake istisna'i wanda yake zari wa min nawaqid hadha al-ma'qid al-mushahada daga cikin abin da suke hana samun wannan tushen wanda aka gani da ido al Anta an tanawu' al-ulumi wal istikhfafu bi ba'd al-ma'arif mutum ya nuna ba ruwan shi da wani ilimi ko ya wulakanta wani fanni wal ishtighalu bima la yanfa ya shagaltu da abin da ba zai amfane shi ba ma'al wala'i bil gara'ib da shagaltuwa da gara'ib abubuwa marasa tabbas ko labarai marasa inganci wa kana malikun yaqulu maliku na cewa sharul ilmi al gharib wa khairul ilmi al zahir alladhi qadara wahu an nas mafi sharrin ilmi shine al gharib wanda karatun da za a ji ba a san shi ba ai talalibawa rasa daga inda yake yanzu mutum yana cewa to dama dai mu kofowa kawai muke kuma ya kufo ya ta yaɗawa cikin mutane abu mara tabbas wannan sharri ne cikin ilimi mafi alkhairin ilimi shine wanda kowa ya sani da ayi da aka ja an san sura da take da hadisin da aka karanta an san yana cikin bukari ko muslim ko abu dawud kowa ya je duba zai gani wannan shine albarkar ilimi na bakwai almubadaratu ila tahsilihi wa igtinamu sinni siba wa shabab gaggawa ai sauri a tafi neman ilimi kafin lokaci ya kure sannan kuma a yi amfani da shekarun ƙuruciya da samartaka idan mutum yana cikin wannan shekarun to su ne shekaru mafiya muhimmanci da ya kamata ya yi su wajen koyan ilimi fa inna da umra su rayuwa kamar ya ce da sata za ta yi kyau ta yi ta yi danshi kafin yamma ta bushe ta faɗi imma an tasiru an tasira bi sulukikal ma'ali samara wa imma an tabzula in ka ga fure ko dai ya gyaru ya zama ɗan itaciya idan mangwaro ya fure in an yi sa'a sai ya ƴaƴa in ba a yi sa'a ba kuma sai ya lalace duka zube ko ba ka fure wa in ma an tabzula ko kuma ya faɗi wa inna mimma tusmiru bihi zaharatul umri da ga cikin abin da ita wannan faranniya take samun rayuwa a jikinsa al-mubadara ila tasirin ilmi gaggawa ayi mubadara wa tarkul da barin lalaci wal ajazi da gazawa wa gitinama sinni siba da kuma istiglali ƙoƙari a yi amfani da shekarun ƙuruciya wa shababi da matasantaka imtisalan li amri lil amri kai aiki da cewa da aka yi ai gaggawa zuwa ga aikin alkhairi Allah ya ce fastabiqul khairat ku yi musabaka zuwa ga alkhairai wa ayyamul hadathati fagtanimha ala innal hadathata la tadu kwanakin kuruciya ka ci amfanin su lalle kuruciya ba ta dawwama ba ta dawwama malaya mana wa'azi akan tijja ba kafin ka ankara kawai zaka ji an ce ta wuce ranar nake ga wasu cewa da wayan mu fa da hankalin mu aka fara siyasa nan ta Obasanjo 1999 a cikin mu a lokacin ko wanda suka yi aure ko gab da lokacin wasu yanzu suna da sarakai yare da aka haifa shekarar da aka fara mulki Obasanjo yanzu tare shekara ashirin da bakwai a gidansa an fara ganin cewa ya kamata fa ta yi aure kace kwanta ba wata kuma ta haihu yanzu tana da yayin shekara takwas ita kuma shekara ashirin da 6 da shida kuma kwanan nan kwana kwanan nan ne ba wani kallin da so malam dafa yanzu kawai ga shekara sha tara 2007 duk nan da wayenmu da hankalinmu mun sa abin da tun baka da farfara ko kwaya da ke ka ta fara fitowa tun kana ganin kai saurayi ne ko matashi sai ka zan ce to ba za a tura ka neman aure za ka wakilci da za ka an san mai aure to daga nan fa fara ganin ka ka girma kenan tun ana kiran ka a gidan ku da kasuru ka ana ce maka baba shikenan aiki ya jike ma to sai an yi da gaske kafin kuruciyar nan ta wuce qala ahmad ma shabbahatu shababa illa bi shay'in kana fi kummi fasaqata yace a wurina kuruciya ba wani abu bane illa kamar abin da ke cikin kum kum shine hannun riga to da suna mishi wani aljihu a gefe haka inda suke saka ko kudi ko gurasa su kona ba kamar da muke aljihu a gefen riga to shi aljihu mutanen da a cikin hannu yake yace kamar abin da ke cikin aljihu ne kawai sai na ban san yadda biya kamar aljihun kai fashi to haka take kana jin cewa tana da yawa kafin ka ankara ka nemi ta ga babu wal ilmu fi sinni shabab asra'u ila an-nafs karatu a kuruciya ta taurin shiga zuciya wa aqwa wani sukan. Ya fi kuma makalkalewa a cikin zuciyarka ana cewa al'ilmu ilmu fi istigari kan naqash fil hajar ko amma dai ba hadisi bane amma hikima ce da zake za a iya itibari da ita قال الحسن البصري العلم في الصغر كالنقش في الحجر هذه مغنى معلم جن fa kuwatu baqa'il ilmi fi sigari ka kuwati baqa'in naqati fil hajari kamar yadda zane aka akan dutse zai wanzu to haka ilimin da mutum ya koya yana yawo yana yaro yake wanzuwa kamar nik ta gama tanan kamar nik kamar nik ta na da irbahu wanda yayi amfani da sa yana samun sa wahamin da wahamin da indal mashiyadihi surahu kuma zai ji daɗi ya gode wa Allah bayan ya yi furfura ko wani karin magana a wani yare da suke cewa wai farin gaji ko baya hutawa sai yi wahala sanda yake bakin gashi sanda gashin ka yake baki idan baka wahala ba idan ya fari ba za ka huta wanda ka gashi yana wahala da farin gashi to sanda yake da bakin gashi bai wahala ba dan gata ne ya yi wasa da lokacin ƙuruciyarsa. to da shi ne ya zama mai farin gashi kuma har yanzu kuma bai sururuta abin da zai huta ba a wani yare da ake karin magana ba son farsu na yara a sauraka a kula da wannan jama'a famani ta nama shababahu na la ba. wa da inda mashid inda mashidi surahu iktanin sun mashabtin shababi ya fata inda mashidi yahmudu alqawm sura wa adarru ina ala shababi at-taswif mafi girman abin da ke halakar da yara matasa shine zanyi zanyi taswif saufa saufa i will do it soon i will do it soon wa amal da dogon buri buri dogo kana nan ba kai ba dan kowa ba kana kallon wata rayuwa ta kan sama ta abun duniya baka bi ko matakan da ya kamata ka ba fa yusawifu ahaduhum sai mutun ya ta zanyi zanyi zanyi zanyi wayar kabu bahar amani ya hau kogin burace-burace waye shigalu bi a halamin ya ƙaba ya ta yin mafarkin ido biyu ya dinga karanta wasikar daki wayu haddisu nafsahu annal ayyama almustaqbala satafrugu lahu min ash-shawagil ya dinga tunanin cewa nan gaba zai samu lokaci in abubuwa sun yi sauki abubuwa ba su taɓa yin sauki ba idan lokaci ya samu lokaci ba taɓa samuwa ba idan ya samu chance bai taɓa samun chance ba bai taba samu ba wa su min mukaddarat wal awai kace in na dan samu sarari lokuta suka canza idan awwa suka yi sauki idan na gama bukatu na ba za ka taba gama waɗannan ba sai ta karuwa shine al-imam al-bukhari yake cewa tafaqahu qabla an tusawwadu ya hakaito daga sayyidina ali sai yace kuma wa min ba'di an tusawwadu ku koyi ilimi ku yi fiqhu kafin a ba ku shugabanci kafin ku zama sayyidina kafin ku zama manya sai ce kai bayan ma kun zama manya ku daina koyi ilimi sai na Umar ne ya duba ya ga cewa ya zama halifa ba inda zai koyi ilimi shine yake cewa kai jama'a koyi ilimi kafin ku zama shugabanni haka Umar dan Abdul Aziz wata rana abokansa sun zo daga Madina su zuhuri yaji suna ta karanta hadisai sai fashe da kuka ce wannan hadisan fada duk mun iya su amma yanzu duk mun manta su saboda shugabanci sauraka wannan tasin da kake gani na yanzu da kake renawa shi za ka yi istiglali ba ran da za ka samu lokacin da za ka ce ba ka komai ta mala albani na ma'ala Allah ya gafata mai wasu suka ce malam muna so mu dinga zuwa tsira wajen kake to kusai kuma rikina na samu lokaci sai na gama duk abin da nake yi sannan sai ku zo fira sai yaushe za ka gama yace sai na mutu mana mana sai lokacin fira na nan na jiran ka a kabari ko za ka yi fira da aikinka na alheri in ka aikata yake alkhairi? sai lokacin fira za su dinga zuwa suna ɗaiɗe maka kewa ayyukanka na alheri amma a duniya lokacin aiki ne ba lokacin fira ba ne ya ce walhalin manzura an na man kabirar sinuhu kafurat shawazilu muna gani a aikace cewa duk wanda shekarun shi suka karu sai ayyuka su karu masa wa azumat qawaqahu aw wanda ke janye shi daga majalisin ilimi sai su karu kana so ka je amma ba yadda ka iya kana da hidindimu kana da damuwa kana da iyali kana da harkoki kana da gona kana da ofis kana da mitin kana so ka zo sallar jam'i ma sai an fara sai an yi ruku baka shigo ba sallar jam'i ana yi kana tunani ana idarwa ka tashi ka koma ina kai na wani majalisi amma da kuma da baka da kowan komai baka da miji baki da mata baka da da ba mai jiranka ka ki kai amfani da su kai karatu yace ma aba'atul jismi wa wahalil kuma jiki zai fara yin rauni an wuce 40 sannan karfin ka ya fara raunana walan tudrikal gayati al'udma bitalaffufi wata wattamanni ba a samun madaukakan bukatu ba a samun daraja a rayuwa ta hanyar burace-burace da ƙorafi da fata sai a tashin aiki yace walan tudrikin ma fata minni bilahasin bilahasin wala wala lawanni wannan wani baiti da ake kafa hujja da shi wajen li'irabi a wajen wata kaya ta li'irabi game da ba za'ida walastu bi mudrikin a ga wata ba'un ce ana ai walastu mudrikan ma fata minni ba zan taɓa riska abin da ya kukuce mini ba bilahafa ma ake karanta shi bilahafa wala bilaita wala lawanni da ƙorafi shine Allah ko kuma da laita kai na ina ma da na yi kaza wala law anni shi nake karanta wala lawanni da irin qira'awar shi kenan ko wala ya yatawahhamu yatawahhamu ma sabaka annal kabira la yata'allam to kar ko mutum ya ji wannan ya ce shi kenan tunda shi ya girma yanzu ya hakura da karatu ai babba baya ilimi to shedan ya bi mata wata fuska kenan bal haula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara Tabbai sun yi karatu da girman su sanda suka shiga musulunci wasu mutu shekara arba'in wasu hamsin zakara al-bukhari fi kitab da ilmi min sayi. imam bukhari ya ce babu da irtibati fil ilmi wal hikmati babun da ke bayani akan halastin ka ga wanda ilimi ke fatan ka samu irin nashi sai ce wa ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kibara saboda tsabar kwadayin ilimi sabai sun yi karatu da girman su anan ne sai ka wannan asarin wa an umar qala ta'allamu qabla an tusawwadu qala abu abdullah wa min ba'di an tusawwadu yana cikin kitabul ilm sai al-bukhari na fata mun gani to da ka ana yin karatu da girma sayyidina abubakar su umar su usman su waɗannan da girman su amma ku lura da kyau za ku ga ba su samu kwanduwar karatu da ake ce ma karatu mai yawa yadda yaran nan suka samu yadda su Abdullahi dan Umar su Aisha su Ibnu Zubair su ibn mas'udin su ibn abbasin su jabiru su abu sa'idin waɗannan duka yara ne under 20 waɗancan su riga sun girma lokacin ko da sun samu karatun shekarun su ba su yawan da za su zauna su karanta ba waɗannan daga su aka sani da malanta waɗannan yara. su aka sani masu hadisai da yawa wani su hadisi dubu biyu wani dubu uku waɗancan manyan kuma wani hadisi shi takwas saboda har anan ɗin yarintar ta ba su dama ina fata mun gane wannan ce to dan aka ana iya koyan karatu ko an girma kuma a same ka kana ta koya haka cika da imani shi ma wata falala ce akan ka ce ka ja da baya ka haƙura wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyana hulmawardi sai adadin duniya wardi sai dai yana da wahala ne da gaske ne kuma yana da wahala almawardi ya faɗa cikin tafin adabin duniya wardi saboda menene kasance shawagin abubuwa da yawa suna shagaltar da mutum wa galabatul qawaqi abubuwa da yawa suna yanke mutum daga eh, abin nan wa takafurul alaik da alaƙoƙi da suka yi yawa akwai mai sunan shi a ah, ibn wahab ne ko wannan sa yace na tafi gun malamin mu na je na koyi hadisi guda takwas rana daya na haddace su ina zuwa gida bai wata take ce bane take ce mishi mai gida yau babu abin da a gidan nan yake fara situ hakulla sai na ji na mutane san gaba daya <laughs> yanzu ana cikin dauran nan eh, in aka zo maka message daga gida aka ce zafin rana ta yi hayan da babu abin da za a yi abincin rana ai za ka ji wannan abu ya da shiga cikin kwakwalwarka dole ne ka ji ba ka ganewa wallahi ka yace fa nasitu hakulla nan da ke ja mata sai shiga ba ɗaya da ya koya saboda bin gida babu abin wani da yake cewa a tsaya har gobe gobe ba wanda ya bace a cikin wani akwai ma'aikata wanda dole in gobe ta yi sun je aiki in ba su je aiki ba akwai matsala wani yanzu bai je gonar shi ba jiya bai je ba yau yana tunanin gobe bunu zai kwace ta bai bude shagonsa ba to kaga shawagil sun mana yawa amma yan yara wanda ba su da wannan shagalin sam za su za iya kai su makarantar kwana za a iya kai su zauna a makara'a su hadda za a iya kai su a ɗauke su a kai su wani gari ba su ba su suke ci da kansu ba a tura musu kuɗin abinci a zaune da su su ta karatu kuma a lokacin ba su da burace-buracen rayuwa ba sa so su ce kaza abu kaza bai dame su ba sau da ka jama'a mai kokari in mu ba mu samu ba to 'ya'yanmu da na ƙasa da mu mu tabbatar sun samu wannan dama duk abin da ya kamata mu ɗauke musu na buƙatar rayuwa don su ilimi gaskiya mai musu wataƙila yanzu sanda ake wannan magana kai ka riga ka yi nauyi hmm, sai dai a ci maka ana sa ka cika da imani a ta maka addu'a da fatan alheri ko to ƴaƴanka da ƙannanka da duk wanda zaka iya taimaka ka taimake shi ya samu wannan dama ya ce wata kafirin ala'ik faman kadara ala daf'iha an nafsihi adraka al'ilm in mutum ya tunkuɗe waɗannan abubuwa ta yana iya riska ilimi kuda da girmansa kuma a tarihi akwai malaman da suka samu haka da yawa zan yi tuna alharis ibn miskin a cikin tarihinsa an cire ko ya kawo sai da ya girma alfudai ibn iyad alfudai ibn iyad tarihinsa shi ma nuna haka dan babban barawo ne ma daga baya tuba ya yi ilimi kuma har riwaya alkisa'i malamin nan na qira'at qira'at ya iya daga bayan koyi nahu bayan ya girma har ya zama imani a cikin nahu alkisa'i da ake karatu abin da sa haka ibnu hazm al-andalus ka ku sallewa ibnu hazm ana magana karatu shi ma da girman shi ya koyi karatu haka izzuddin ibn abdussalam wanda ake ce mashi sultanul ulama shi ma an ba da labarin cewa bai fara koyon karatu ba sai da ya haura shekara 65 haka irin malami irin alkafar wani malami babban malamin fikiyon shafi'iyya shi ma sai da ya girma a rayuwarsa sannan ya karatu Abubakar al-Qaffal suna nan da ya waɗannan kaman misalan zan iya tunawa kawai yanzu ka iya zuwa ka duba a cikin littafai na tarjama da sauransu kai yanzu ba ma sai gaje karajin ba kawai ka tambayi AI wannan da kuke labarin sa ko ka ce ya gaya maka sunayen malamai da aka ce a tarihi ba su fara koyon karatu ba sai sai da suka girma ga sauki ya zo ka tambaye shi kawai ya gaya maka agan da dane sai ka tafsir alamin zubala ka tafi tadkatibu madari ka tafi tarikhul islam ka waye kai tabbin cike hankalin kai ku ta fita daga jikinka sannan ka gano dai da kyar wa kad waqa hadha li jama'ati min al-nubala hadi magana kici an samu wasu malamai da haka ta faru da su talabul ilma kibaran fa adraku minhu qadran aziman wa minhum al-kaffal ash ya buga mana misali da kaffal na kara muku wannan misalan a muje na gaba bari mu tafi a gurguje al-maq'id al-thani luzum at-ta'anni fi talabihi wa tark al-adala kaji wani kuma arshi na ce mu tafi a gurguje shi kuma yanzu ya ce mana a ana so a tafi a hankali a ilimi haka ya mana kusa wallahi yace a tafi a hankali wa tark al-adala kar ai gaggawa amma la ya mana wa'azi ya rubu ba hankali kawai abin da ya samu mai hakuri da shi Eh, inda tahsil ilimi ilmi ya yakunu jumlatan wahida karatu ba a yin shi lokaci guda daya idil qalbu yadhufu an zalika zukatan mutane ba sa iya daukan haka gabaki daya mal albani namu Allah ya fata mai yana buga mana wani misali yace karatu kamar kwallace wannan kwallabon da ake bugawa idan ka bugo ta da karfi sai ta shiga ta kwanta ta can amma da zaka leko nan ka sake ta a hankali sai ta gangara ta gangara ta samu tsaya to haka ilimi yake aka bi shi a hankali yana shiga zuciya a hankali sai ya zauna amma aka harbo shi da yawa to shiga so zai an gane misalin saboda abu ne mai nauyi to ana so a bi shi a hankali wa inna lil ilmi fihi thiqlan ka thiqlil hajari fi yadi hamili yana da wani nauyi kamar nauyin dutse in ka dauki dutse qala ta'ala Allah yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila ilimi da muka ce qur'ani shine ilimi Allah ya ce manzo Allah sai sama mu wurgo muka zance ne nauyi ai alquran wa idza kana hadha wasfun lilqur'ani almuyassar idan ya zama wannan shine siffan qur'ani da Allah ya ce wala qad yassara alqur'ana lizikr amma kuma Allah ya kira shi da suna qaulan thaqila faman zannu bi ghairi min alqulub ne kake tsammani da sauran ilmomi kuma وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما سبو ده ونن نوين الله تنكما سيسو كده قرآن كتن كتن كتن مفرقا على الربيع باعتبار الحوادث والنوازل ساكما قوة ده سكفار رايو كله وترانا آية ليا وترانا سورة ليا وترانا سمني ليا حكا هشكرا أشهر الله كما قال تعالى الله يتي وقال الذين كفروا للا نزل عليه القرآن ثلاثا واحدة Allah ce ka zalika in tabbita bihi fu'adaka wa rastarnahu tartila kafare suka ce me ya hana a sauka mai da Qur'ani zuwa daya Allah ya ce mun yi haka ne dan mu tabbatar ma da zuciyarka zuciyarka ta iya daukan abun zuciyarka ta dawo da nishadin ta kullun ta zama tana burin jin sabon ilimi kuma zuciyarka ta dake akan cewa ba akan ka aka fara yin annabta mutane ta kare ta gaskiya ba warastallahu tartila mun karanta maka shi dalla dalla insha Allah fa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzum at-ta'alli fi talab al-ilm wannan aya hujja ce akan cewa arka ilimi abu sallusun wa tadarrus fi abu matakai matakai wa tarkul ajala wa ajala a kuma daina gaggawa kama zakarahu al-khatib bagdadi kamar yadda malam khatibu ya ambata a cikin al-faqih wal mutafaqqih cikin littafin Imam al-Khatib al-Baghdadi al-Faqih wal mutafaqqih wal Ragib al-Asfahani fi muqaddimati fi muqaddimati Jami' al-Tafsir malam ragibul asfahani mai tafsirin mufratin qur'an shi ma ya fada wa qala ibn wa qala min shi'r ibn an-nahas al-halabi qawluhu al-yawma shay'un wa gadan mithluhu min nukhad al-ilmi allati tultafazu yuhassilu al-mar'a bima biha hikmatan wa innama as-sayl ijtima'u nuqat yace Eh, ya ce al-yawma shay'un yau ka koyi wani abu wa gadan mithlu kuma ka koyi wani irinsa min nukhabil ilmi zababban ilimi allati tultaqat tultaqat wanda ake zazzaquwa yuhaddilu al-mar'a biha hikmatan da haka mutum zai tara ilimi wa inna masailu duk inda kaga tarin ruwa ijtima'un nuqati taruwan dige-digen ruwa ne suka taru har suka yi وقال شعبة ابن الحجاج اختلفت إلى أمر بن دينار خمسمائة مرة ما جبن مال من أمر بن دينار يا كيسو كفا تريبيا وما سمعت منه إلا مئة حديث أقرشي حديث دريك ونسامه في كل خمسة مجالس حديث kowane majalisi biyar hadisi ɗaya malami ne akwai malamai irin wanda suke haka masu ya sha'ani ko wani malami da ake ce mashi kuna yawan jin sunan shi shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza wanda yake cewa an abi an jaddi din malami ne mai wai sha'ani har ya mutu bai koyi da hadisi amsa ba koyi da hadisi da yawa sai da ya ga zai mutu ne ya kira dan shi ce to na maka to dan aka zo hadisi daya zai ba da ta tashi ya isa ka to kaga akwai malamai irin haka wanda ba su da sauri ko kuma yan gayu ne ko wanda sai an zo an gama zama majalisun ma ya ce yau za a yi karatu ba yau za a yi fashin baki ne akan wata siyasa ko wata wani tarkace can daban ko kuma ranar yana gidan amar shi ta hana shi fitowa sai dai muku ya ce yau ku je Allah ya kula muku lada ai ta tare lokaci iya haka daban-daban har a zo ba a samu abin da ya kamata ba to shine yace hadisi da na koya a gun ibn dinar hadisi guda dari ne kacal saboda fi kulli khamsati majalisa hadisin wahid وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تجد عليها شيئا كل ذلك هي أبو أوكاك كارا ومقتدى لزوم التأني وتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم saboda aka sai a fara da ƙananan littattafai da aka rubuta a fannoni na ilimi hifzan wastishraha a haddace a yi musu sharhi takaitacce wal an mutsala atil mutawwalatin lati lam yartafi talibu sannan ka rabu da karanta manyan littattafai waɗanda lokacin karanta su a wanka da yi ba wa man ta'arrada lin nazari fil mutawwalati faqad yadni ala dini wanda ya je kai kan cikin manyan littattafai wanda lokacin karanta su da yi ba zai iya zai iya addinin shi ta'addanci wa tajawuz wa tajawuz wa tajawuz al-i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadhifi don mutum ya tsallaka daidai inda ya kamata ya tsaya harkar ilimi watakila wannan ya sa ya asara ilimi gaba daya wa min bada'il hikami qawlu Abdul Karim al-Rifa'i yake cewa adu shuyukh al-ilmi bi Dimashq ash-Sham al-qarn al-madi yake cewa fa'amul kibari summu sirari abincin manya guba ne a gun yara eh, duk abin da ba lokacin cin shi da yi wankaci sai zama maka guba ko adadin kamiyar da ya kamata ka ci in ka wuce haka yawan abincin da babba zai ci yaro ba zai ci ba wa sadaqa yace gaskiya yi fa inna rabi'a idza tanawala ta'amal kibani yaro ne shan nono maka ce daga yi wai da ko a bashi nono sai a bashi matan nan ta bauchi ko a bashi dumame ai ta tura mai da karfin tsiya mahama lazza wa tsaba ko mun dadin shi a halakahu wa a tsaba zai halakar da shi ko ya eh, ya zama yana gudawa wa mithluhu man yatanawalu al-masail al-kibara to haka wanda zai je lokacin shi bai kai ba ya zai dauko manyan littattafai da suka fi karfin sa ya ce zai karanta ko zai karantar haka zai halaka halaka da mutane wa yuqifu nafsuhu ma'a ba'atil alati ala khilafil ulama ko ya je shiga cikin rikicin malamai alalan ya da raunin kayan aikin sanin ya rikici yake wa ta'addudi mazahibihim fil maqul wal ma'qul ya san mazhabinsu ba ko abin hawa ne zaka fara siya kana sabon ka ban shiga sai ka samu lafiyayyen babur ko wanda hawa kawai ba kai yi ka sa mai ka yi juyi ko mota idan ta rikirkice sai a sai baka da kai ne akwai mota da sai kanikawa amma musu ba ya tsayar sai kanikawa to haka ya kamata ka gane ilimi akwai kowa akwai matakinsa idan matakin ilimin ka ya kai malamin anguwa ku matakin ka bulugul maramu, da zai ka ɗauko sunan kubra da sai ka tsira ku ya mutane in tafsirin da zaka iya tafsiri ne irin na ba na bakin baka fasara to ba ruwanka da qur'ani ka kyale malamin shi ba ruwanka da jami'ul jami'ul bani kace shi naka dinga idan iya matakin karatun ku na musalahu iyakacin su min aqaidil minah ko bai uniya to ba ruwanka da tawdil afkar na na sakawi ko kaje je ka dauko annukat na Ibn ibnu hajar ina ruwanka da shi Me hada ne hada abin nan eh, buri da gada ake tane ko gada ka tsaya iya matsayinka kafin ka je ka halaka ka halakar da mutane amma abin takaici shine wasu mutane yayi suke yi yayi dan a ce su ma tana yin irin abin da ake yi a can garin ko can anguwa na tara as sabr fil ilmi tahammulan wa ada'a hakuri akan ilimi wajen koyansa da koyar da shi إذ كل دليل من الأمور duk wani abu mai daraja ba a بقى sai da hakuri wa azamu shay'in yatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali tatahammalu bihi an-nafsu mafi girman abinda zukata ke iya kokari su jure shi babu kamar ainihin wato neman ɗaukaka. tasbiru tasbiruha alayhi a iya haƙurƙurtar da rai akan sa ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل الأصل الإيمان تارة lokaci الوقت ها magana قال sai a أتي أيها قري والتعديل كماله تارة أخرى الله ينشاء الذين آمنوا اصبروا وصابروا الله ينشاء والذين استقبلوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه wani abu mai daraja sai an yi hagu da ake samu yanzu mutane da suka ko 'yan siyasa na da suke cin mukami saboda darajar mukami ka san wahala da suke shan raƙuwar da suke yi kafin su ci sai sun yi ba kaɗan ba haka dole ka ga an ce babban dan boko ne ko babban dan kasuwa ko babban attajiri ka nemi labarin wahalar da ya sha ka wuya kai gwamnati matsayi dole sai da ya haƙuri ya juriya ya sha wahala ya faɗi ya tashi haka duk wanda ka ji shi da haddashi zam ba wanda ya tashi rana ɗaya ji ta wallahi sai an dinga a tara a tara ba har yanzu ma lahiya a shaddu tafalluta yanzu na ya taba ka yanzu nan ka nemi wani shafi ka rasa shi kawai ka rasa inda ya shiga ba ka bane saboda abu ne mai daraja ba a samun shi da sauki tun ina magana haka fiye da Allah yake ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawai ya tashi rana a tsaka kawai ya dishi da alqur'ani shi ba sai da aka yi ko mala'ika mala'ika na wani tifkegen halitta ne da ya firgita shi ya bashi tsoro ya shaƙe shi ya matse shi ya sa shi yin abin da a lokacin bai iya ba yadda Allah yake san shi da da Aisha take cewa Allah yana yi maka abin da ranka ke so da kawai sai tashi kawai ji kama kama an yi rikodin kawai idan zaka san ilimi sai an wahala ana buƙatar hakuri وقال يحيى بن ابي كثير في تفسير هذه الايه هي مجالس الفقه cewa wasbirin saka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi shi ya zama a majalisin ilimi walan yuhassil a al ilma illa bis sabr ba wanda yake samun ilimi sai ya hakuri qala ya ibn abi kathir ayda la yusba'u a ilmu bi ratil jism wannan yana na cikin sai muslim imam ya rawaito shi a cikin eh, kitabul eh, muwaqqit salaho imam ya dinga kawo riwayoyi na hadisin abdullahi dan amr dan game da mawaƙitu sala sai da ya kawo riwaya ta kusa ashirin riwaya ce wata daga basara wata daga kufa wata daga iraki daga sham Ko riwaya da riwaya daga sham wasu daga makka da madina wasu daga ina shi kanshi sai ya burge kanshi ya tuna irin wahalar da ya taka mai hada hadisan sannan. kawai sai ya roji wannan hadisan daidai wajen wanda ya saba wa abin da yake a cikin littafin ya kawo da isnadi cewa la yustata'u ilmu bi rahatil jism ba a iya ilimi da da gayu da kwalisa ba a iyawa ba a iya shi sai an yi wahala fa bi yi yukhraju min ma'arat al da hakuri yake fita daga daga bututun jahilci qala al-asma'i Mallam ya yatahammal dhill ilmi sa'at baƙi ya fi dhill al abada wanda ya kasa ɗaukan ƙasƙancin koyon ilimi na awa guda ko na rana ɗaya, to zai tabbata a cikin kaskancin jahilci har abada irin abin da yake cewa wanda yake ganin tsadar ilimi to ya gwada da yake wa bihi tudraku ladzatu al-ilm da wannan kaskantar da kai din da shan wahala ake samun zakin ilimi wa qala ba'du salafi man lam yahtamil alam at-ta'lim lam yazid lughata al-ilm ladzatu al-ilm wanda bai sha wahala ilimi baya jin dadin sa wala budda duna shahadi min summin lasa'ati eh, wannan makar magana ne babu makawa kafin wato a san da kai sai ka sha gubar wahala sai ka sha wahala wato eh, eh, me suke tare da hausa in ka gawa ne ko? eh kafin a sha zuma eh sai an sha harbi ina so nemi kar magana ka ne a hausa kafin a sha zuma ba a shan zuma ba harbi sai dai irin ta yanzu ta zamani ko? da hausan ko kowa sha zuma ya sha harbi kowa ci zomo ya ci gudu <laughs> eh, in ba zoman gidan gona yanzu da baya gudu ba ah, wa sabrul ilmi nau'ani ma sabrun fi tahammulihi wa akhadhi farkon hakuri wajen koyansa ya tazu ila sabari hadda sai an yi hakuri wal ya tazu ila sabari haka nan fahimta wa huduri majalisar ilmi tazu ila sabari zuwa makaranta kullum a yi ta shekara da shekaru rani hunturu ruwa damuna haske duhu sai an yi haƙuri wa ri'ayatu haƙƙi shehi tahtaju ila sabari hakanan mutunta malami da ba da haƙƙin malami shi ma sai an yi haƙuri musamman wani malamin bayi da daɗin sha'ani wannan ustani nau'i na biyu sabrun fi ada'ihi wa basihi wa tablighihi ila ahli sannan bayan an koya kuma haƙurin karantar da shi da yaɗa shi zuwa ga ma'abotansa faljulusu lil muta'allimina yahtaju ila sabr malami da zuwa dalibai sai hakuri da su wa ifhamuhum yahtaju ila sabr karantar da su ma sai an yi hakuri shafi yana ce ma dalibin sa almuzani ne ko yana cewa da zan iya da na ƙara kanka na sa ma karatun saboda shi bai da saurin fahimta in an biya ma wasu ɗaya biyu sun iya sai malam ya ce mashi to kai ka jira sai ya biya mai so arba'in ya dawo da yamma ya ce ya karanta ya ayyadi da iya ga shi malamin yana san shi ce da zan iya da na tsaga hanka na zuba makaratun nan bai taɓa dukan shi koyo koyi shi har Allah ya taimake shi ya samu rabon? rabansa wa fuka hal wa ihtimalu zallatihim tatadu ila sabrin haka nan hakuri da kurakuran ɗaliban shi ma sai an yi hakuri wa fuka hadain nau'ain min sabri da ilmi was sabru ala sabri fihima was sabatu alaihima bayan waɗannan hakurin guda biyu na neman ilimi ko kuma haƙuri na sama da haka shine haƙurin juriya da tabbata akan tafarkin ilimin haka zani wa likullin ila sha'awil ula wa sabatu walakin azizun fi rijali sabatu yace kowa yana buƙatar kafin ya kai sama sai yayi haƙuri sai ya jure ce walakin azizun fi rijali sabatu amma kaɗan ne a cikin mazaje suke iya wannan ta haka za ka ga mutane watakila sun fara koyon karatu su hamsin hala a cikinsu da ƙyar a yi malamai guda uku cikin hamsin nan haka shi uba yake cewa ɗalibai suna zaune a gaban shi da yawa ya ce ga kunan da yawa ya amma na san zai wuya guda uku a cikin kusa, iya gado na shi uba yake yawan faɗa wa ɗaliban shi wannan magana yana jin takaici cewa ya san yau da gobe duk duniya za ta janye duniya ta janye su a hankali a hankali wani tun yana ɗan zuwa yana yana dawowa kana a nemi shi a rasa za ta malam kana gari cikin akar wakalla wallah muna nan a gari ayyuka ne suka dame mu kasuwa ta rike mu ko iyali sun hana mu shikenan wani har daga baya ma a dinga tarihin dafa shi ma ustazi ne ba in ya fito takara ce kai dafa ustazi ne ya bar ustazanci gaba daya to wannan dabi'a mazaji ce wa qala abu ya'la al-musri al-muhaddith ah, inni ra'aytu wa fil anami وفي الأيام تجربة للصبر آكبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر يتيني رأيت وفي الأيام تجربة يتي يود قوبة ناقونا أبو ناجربا شي ناقونا اكسبرينس يود قوبة شيني للصبر آكبة ناقوك أرشان وتوهقون وتأكبة محمودة الأخر أبن يباوع wa qalla man jadda fi amrin tatallaba Kaɗan ne wanda zai ta yin ƙoƙarin neman wani abu wastahaba sabara ya zama yana abokin hulɗar sa shine hakuri illa fa da zafari sai ya samu wannan abu in ya ta haƙuri, ya ta haƙuri, ya ta haƙuri, wata ne sai ya samu na gaba na goma wanda wata ila shine na ƙarshe da za mu samu mulazamatu adabil ilmi lazimtan ladubban ilmi wannan ma daga samun da ya taimaka wajen ilimi ya daraja wajen a samu ilimi shine ilimi yana da ladubba wato yana da etiquette duk wata sana'a za ka ga tana da ladubbanta da tsare-tsarenta da ake bi sana'ar lauya sana'ar likita sana'ar siyasa sana'ar noma da kiwo kowanne akwai etiquette kuma dole sai da su to haka ilimi shi ilimi ma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan wasu sun yi a cikin wasu littattafai da suka shafi wasu fannonin kamar misalon hadith sai aka adabu talibul ilm wasu kuma an ware tafai na musamman da aka yi su kamar wancan da aka ambata na qatibu al-faqih mutafaqqi kamar al-jami' li akhlaqi rawi adab al-sami' nashi kamar al-jami' bayan al-ilm wa fadli ibn abd al-barr sanan da yawa da ah, tafai akan ah, dubban daliban ilimi na da can da nan kusa ko littafi mai kyau na malam bakar abu zaid ah, hilatu talibul ilm da sharhin sa na malam al Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. yana daga cikin gafe masu kyau na nan kusa da ka samu akwai littafin malam Abdul Qasim shi ma adabu tare da shi ma ne waɗannan yan ƙanana ne da ka iya haddace su lokaci gani akwai waƙoƙi da yawa da aka yi waƙe-waƙe akai to dubban ilimi wajibi ne a lazumce su don girmama ilimi ibn yana cewa a cikin mazhabul salikina adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi ladabi da hankalin mutum da tarbiyyarsa shine tambarin tsirarsa da darajarsa wa qillatu adadihi unwanu shaqawati wa bawari karancin ladabi ga mutum shine dalili akan iyarsa da kuma halakarsa famastujliba khairud dunya wal akhirah bi misl adam babu abin da ke samun mutum alherin zuwa lahira kamar ladabi wala tujliba hirmanahuma bi misli qillatil adam, babu kuma abin da ke saman mutum rashin samun arzikin jihar lahira kuma rashin ladabi ladabi shine yin abu yadda ya dace sanin girman na gaba sanin darajar na gaba da kai riko da kyawawan halaye wajen mu'amala riko da ƙa'idojin da aka sa maka na koyon ilimin mutunta abin da ake zuwa kan lokaci zama yadda ya dace da malami yau malami addu'a da biyayya in an baka jinga ka je kai gyara ka wajen magana da sauran abubuwan da aka ambata a baya da haƙuri in ka da suka da malami mara daɗin sha'ari ka haƙuri da shi suna nan da yawa waɗanda suna cikin ladubba da ake so a lazumta wal mar'u la yasmu da ghairil adad wa in yakun ba hasabin wa nasab mutum baya zama babban mutum in bai da ladabi Koda yana da kyakkyawan dangantaka da nasaba wa inna ma yasuhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma shaykhihi wa qarini wanda yake dacewa da ilmi shine wanda yake da ladabi na kankansa ladabi a gundarasinsa ladabi a wajen mu'amala da malaminsa ladabi a wajen mu'amala da sa'ansa ko dan uwan karatunsa wa qala yusuf ibn husayn bil adabi tufhamu tafhamu ilma da ladabi kake fahimtar ilimi ولأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيقبل له saboda wanda yake da ladabi malamai suna fahimtar wannan insha Allah in an bashi ilimi za a amfana sai ka ga malamai sun kula da sha'anin ɗalibi ne ladabi wa qalilul adabi ya uzzul ilmu an yudayya ilmu mai karanta ladabi kuma ilimi daraja ilimi ta fi karfin a wulakanta ilimi a bashi wanda bai da sai a rabu da shi salar rajulul buqaiya an yaqra alayhi fa azin lahul buqai wani al-buqai yana cikin arba ibn hajar sai bugun shi yace to bismillah ka ba makaranta fadala rajul mutarabbi'an sai ya zauna zaman dan kuru shine mutarabbi'an ko sai zama aladabin zaman majalisi a gonsu wannan zama ne a al'adarsu ba na ladabi bane to ake ka zauna kaman zaman tahiya wata kila su a al'adarsu kaga mu kuma zaman dan kwanto kudu a gaban malami zama ne na ladabi to da kamar da alaka da al'adu ko mun gani waye irin shi anan sai nan da fitin <laughs> shine zaman dan kwanto kudu shine mutarabbi'a famtana al-buqa'i an ikra'i sai ki ne karatu fa qala lahu anta ahwaju ila al-adabi minka ila al-ilmi alladhi yajrubu kamu buƙatar ladabi sai da buƙatar ilimi ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون ب بتعلم الادب سنا بعد muhimmanci wajen koyon ladabi kama ya atanna bi ilm mu a yanzu aka ga yawanci qara'i ake shi ya kamata a fara koya amma sai daga baya a zo ana ta hayya hayya ana koyon shi qala ibn sirin rahimahullah kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm suna koyon shari'ar malamai irin yadda suke koyon ilimin malamai bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allum al-ilm wasu ma suna so a fara da ladabi kafin akai kan asalin ilimi qala malik ibn anas bi fatan min quraish malik yace wani mutum cikin qurayshawa ya ibn akhi ta'allam adaba qabla an tata'allama al-ilma ka koyi ladabi kafin ilimi wa kanu yadhhiruna hadithahum ilayhi suna bayyana buƙatar su zuwa gare shi qala makhlad ibn al mubarak yawman Na nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm bukatar mu zuwa ga ladabi ta fi fiye da bukatar zuwa ga ilimi wa kanu yusuna bihi wa yushiduna ilayhi suna wasiya suna nuni zuwa gare shi qala malikun kanat ummi tu'ammimuni yace mama na takan yi mini rawani shirya ne wa taqulu li tace mini idhhab ila rabi'ata ya ali ibn abi abdurrahman faqiha ahli almadinati fi zamani Fata fata'allam min kabla adabihi Ka ilmi ya koya maka ladabi kafin ilimi وإنما حرم كثير من طلبة العلم من طلبة العصر العلم بكبير الأدب yace da dama daga cikin dalibai a wannan zamanin nan Allah ya haramta musu samun ilimi ne saboda sun wulakanta ladabi sun wulakanta malaman su sun wulakanta ladabin ilimi ba san darajar na gaba da su ba da ka ba ba yadda ya samu nasibi a karatu sai dai harguwa kawai da hayaniya fatara ahaduhum muttaki'an bi hadar shaykh zaka ga mutum yake shingida a gaban malami bal ya muddu rijlaihi ilai ko ya nike kawunsa a gaban malami irin zaman da ba zai a gaban sirikinsa ba zai a gaban malamin wala yamtani an ijabati hatihi al ko a kira shi waya shi ta yi ringin kuma ya fita ya amsa wani ma a cikin majalisi muna ji muna ji <laughs> ah, ku tambayi ku tambayi eh, eh, business ku tambayi gwani lokacin ina ji da kuruciya ta ai ni ba a mona iskanta a jami'a ba za maka taba gudawa ba in na shiga ka ce zaka shigo ko kuma waya ta yi ringin a ina kai ba za maka bari ta ringin ba amma yanzu girma ya kama mutum tun Allah ya kyauta Allah ya shirye ku haka kawai nake ta mutum duk wannan bai cikin ladabi yana cikin abin da suke haramta mutane samun ilimi yace fa ayyu adabin inda haula'i yanalu bihi ilma ina ladabin da zai sa a samu ilimi a ina yake babu shi za ga zo, ɗalibi ana karatu yana tati yana magana yana fita yana shiga yana wani tunani yana side talk ko kuma ya yi zama na sarransa ba ma irin lokacin tafsirin azumi hujjarsa kawai ai ya gaji azumi ne to ka tafi gida ka ka kwanta mana ƙwar'ani fa ake karantawa amma wani kawai sai ya kwanta a wuce malamin kuma ya gama wuni yana da sati yana zubar da ilimi shi wannan yana kishin gire idan baban shi ne ki mishi magana ne kishin gire haka ya je gaban sirikinsa ya zauna a falansa yana jira da tijan ya fito ya fito zai ci gaba da kishin gida dole ya tashi ya zauna ya daidaita ko ko a bada aiki mutane su ki a bada umarni mutane su ki su latti malami ya zo ya jira su su zuwa da ire-iren su to duk waɗannan a wa'ik din da suka zama mana gama gari har suka zama kamar normal ba ma a ganin sa matsayin matsaloli da za a hana ko su suke hana albarka ilimi a yayin da kuma a cikin wannan kataniyar in ka samu wani wanda shi ya kokari ya raba kanshi da waɗannan abubuwa. kuna majalis ya ɗaya sai ka ga shi kuma hazin sa ilimin daban da naka kamar yin sallah ne da annabi ya ce za ku yi sallah masallaci ɗaya wani ladan shi ɗaya bisa goma wani bisa goma kowa da sallah shi wa na tsosa suna ka jama'a inda daga cikin ɗalibai na ilimi muke so to mu gyara ɗabi'unmu duk abin da muka san a cikin nizanin addini da mu'amala da zamantakewa ta al'ada mai kyau bai dace ba to ka a same mu muna yin shawar jirgin yi yanzu ha irin kabara da ake yi ta kabara ko yi ta sai gari ya waye ko malami ya zo jan aya a bi shi a haɗa a tafi ga baki ɗaya a sauke ta dole da ilimi kuma an ce abin sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiru ake ji natsuwa ake ji har ma inda za a daura wani tsuntsu a kansa tsuntsun ba zai tashi ba tunda da yi motsi ba da ka mu lazanci na dubba sai ilimin mu yayi albarka musamman da ake karantar da Qur'ani da Sunna a ladabin muna yi mashi zancen da ake karantawa kafin mu yi wa malam muna yi wa shi alqur'anin zancen Allah ne muna yi wa shi hadisin ne maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fassarar kafin shi malamin da muke ganin mun raina shi saboda ko mun fi shi eh, eh, eh, asali ko mun fi shi kuɗi ko ta mun fi shi shekaru ko ma muna ganin ma wanda ma yana ganin yawan malamin ma ganewa akwai shi da yana zaune a ganin malamin ma kawai ya dan ya riga mu da zuwa nan wajen ne kawai amma ni na fi shi bai ta gaskiya akwai illa sosai Allah ya kawo mana sauki yace to أشرف الليث ابن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرع منهم شيئا كأنه كرياو وكان إمام الليث يهنغو لبيت sai ga suna yin wani abin da baya so fa kaza ma haza yace me haka antum ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila kathirin min al-ilm kun fi buƙatar ladabi fiye da buƙatuwar ku zuwa ga ilimi mai yawa fama yaqulu al-laytu law hala kathirin min tullab ilmi fi hadha al'asr malam laysa dan sa'ad Allah ya gafarta maka me zaka ce da zaka ga halin da da dama daga cikin ɗalibai suke a wannan zamanin na zamanin ku da ake kallon sa ana mutunta su kana ganin ba su kai standard ba to na yanzu fa na yanzu sai dai ka addu'a Allah ya gafarta mana ya rufa mana a cikin lahira ya sa mu cika da imani wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira